واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار yanwa masu albarka masu jinmu da kuma kallonmu na mana gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ranar lahadi uku ga watan ramadan na wannan shekara ta hijira mai lamba 1441 hijirar fiyayyen talikai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina mun zo domin gudanar da tafsiri na alkur'ani mai girma a irin wannan yanayi da muke ciki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci a karanta alkur'ani mai girma kuma a san ma'anarsa a kuma ɗauki ma'anar a aiki da ita kuma ya tabbata a hadisance manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jibril alaihi salam yakan ziyarci manzon Allah duk kowane dare a cikin wannan wata na ramadan suna karanta alkur'ani a tsakaninsu da wannan ya zama sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi a yawaita karatun alkur'ani a cikin watan ramadan tare da mun san halin da muke ciki a kasar mu Najeriya musamman kuma a jihar mu ta Kaduna idan mun fadada nazari yanayin kusan shine a duniya ta wannan zamanin da muke ciki baki ɗayanta ana cikin wani yanayi wata irin jarrabawa da take fuskantar duk duniya da duniyar musulmi da duniyar waɗanda ba musulmi ba wadda wannan jarrabawar tana ƙoƙarin ta mai da muryar dukkan talikai murya ɗaya cewa ana fuskantar tsanani da jarrabawa a munasabar wannan balahirar cuta wannan annoba da ake kiranta coronavirus ko kuma covid-19 a takaice kusan da wuraren zama da kan hanyoyi da wuraren duka inda aka samu damar tattaunawa sai ka ji wannan matsalar ta shigo domin babu wani abu wanda yake na zuwa tamkar wutar daji a wannan kanin da muke ciki tamkar wannan annoba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yaye mana ita ya yaye ta daga garuruwan mu ya yaye ta daga garuruwan waɗanda ba mu ba domin dukkan mai nazari da saurare ya san cewa a yau dan adam bai da wani abokin gaba da ya kai wannan cuta muna roƙo Allah subhanahu ta'ala sauki sannan muna tawassuli da wannan karatu na alkur'ani mai girma da zamu yi ya zama har wa yau sanadi na Allah ta'ala ya dube mu da inda rahama ya tausaya mu bayansa musamman a wannan wata mai albarka wannan wata mai daraja wannan watan rahama wata na falala ya raba musulmi da duk abin da ke damun su ke daya yanayin ya nuna mun zo masallacin talat domin gudanar da wannan tafsiri tare da mun san dokokin da muke cikinsu amma muna kyautata kan babu wata doka ɗaya wadda za mu karya ta saboda wannan tafsirin farko wanda idan an lura za a ga masallacin nan babu kowa a yanzu sai mu da muka zo gudanar tafsirin yanayin yadda muke tafsiri na al'ada mu biyu muke zama da ni da mai jan baki na akan wannan teburi amma yanzu gashi mun ware can domin kare wannan ka'ida sannan da za mu fara wannan tafsirin ba mu sanar da kowa ba a wannan masallacin cewa za a gudanar da wannan tafsirin domin gudun kada mutane su zo abu na gaba ba za mu yi amfani da ansa kowa ba domin manufar ma gudanar tafsirin wanda da mun riga mun ma haƙura ba tafsirin za mu kamar haka ba amma sai aka samu wani bawan allah daga cikin abul muhsini ya ga cewa yana buƙatar ya da dukiyarsa a wannan wata ta wannan ɓangaren don haka yana roƙo na da in daure in yi tafsirin a inda ya dace ba a masallaci ba cewa ya ɗauki nauyi zai biya kuɗi a kan a gidan rediyo domin yaɗa alkhairan da ke ciki kamar yadda wata saƙo ya zo mani wannan bawan allah na kira shi a waya mun tattauna na gaskiyar abin haka yake to na yi nazari inda biyu ya kamata in je in yi wannan tafsirin ban ga inda ya kai dacewar wannan wurin ba wanda yake nawa ne mallaka ta ne suraka na ga bari mu bi wannan hanyar mu bi wannan ka'idar mu zo mu yi a masallaci amma ba tare da mun gayyaci kowa ba kuma in sha ko koda daga baya ta bayyana muka ga alamun mutane za su zo za mu yi kokari musu wannan bayanin musamman doka ce babu wanda bai san da ita ba Allah ta'ala muke roƙo ya cike mana gaba sannan bayani akan ita wannan balahirar annoba coronavirus ina ganin babu bukatar mace mun ɗauki lokaci muna tattaunawa a kanta domin dukkan abin da ya kamata a faɗa akan wannan ainihin annoba to tabbas an faɗe shi har ma wanda bai kamata ba an faɗa wanda ya kamata ya magana a kai ya magana wanda ma bai kamata ba ya magana ta zama abin tattaunawar wuraren dukkan haduwa ba ke da to daga babu bukatar mu zo muna tattauna ga yanda suke ga yanda suke duka mutane sun san yadda suke amma dai wannan ba zai hana mu kalle ta ta bangaren da muke ganin shi ne ɓangaren da ya fi cancantar a mai da hankali kuma a taɓo kuma yawanci masu magana ba su kallo nan wajen ba shine irin ta'asirin da ta yawa malaman addinin musulunci da ta'asirin da ta yi a kan tattalin arziki na duniya da ta'asirin da ta yi wajen zamantakewa da ta'asirin da ta yi wajen abin da ya shafi wato alaƙar bayi a dunkule da ubangijin su wa ta'ala da kuma tasirin da ta yi ɓangaren 'yan siyasa waɗanda su ne masu jagoranci a duniyar gaba ɗaya wannan ba dole mu yi shi yanzu ba a zai rika zuwa ne lokaci ba lokaci idan munasaba ta zo a cikin cigaba da karatunmu insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya shige mana gaba ya kuma wakilci zukatanmu ya tusa mana tsoronsa ya ba mu ikon kudurtawa da furtawa da kuma aiki da abin da zai yarda da shi a gare mu ya karbi kyawawan ayyukan littafin da muke so za mu aje a matsayin shi ne zai mana jagora wani littafi ne wanda hukumar saudi arabiya ta ɗauki nauyin samar da shi da kuma fitar da shi bisa tuntubar manya-manyan malamai a ɓangarori daban-daban na addinin musulunci aka samu littafin al-muktasar fi tafsirin ƙur'anin karim da aka tafsirin namun insha Allah zai rika zama takaitacce ne ba dogon sharhi zai ɗauka yadda suka tsaya suka tace suka ƙwaƙulo mahimman manufofin da su ne ya kamata a ɗora bayan Allah a kai game da ayoyin alkur'ani mai girma za mu yi kokari mu takaita kwarai a kansu sai idan larura ta kawo a fada da bayani kamar da na ishara cewa halin da muke ciki na wannan annoba to ba zai yi a iya yin shiru a kansa ba kuma da wahala mu same shi a nan domin annoba yanzu take ci shi ko tafsirin ya riga ya gudana tun kafin a san za a yi ta haka wannan dai shine zai zama jagoran mu a gudanar da wannan tafsirin in Allah ya yarda muna kuma roko daga masu saurare daga duk inda suka suke kuma suka ji abin da za su taimaka mana da shi na gyara ko nusarwa ko kuma tambaya don ƙarin bayani to a shirye muke za a ba da lambar waya wanda za a rika turo wa'annan saƙonni wanda za a rika duba su lokaci ma lokaci ana zuwa a amsa su sannan a ci gaba da karatu gurgudan hali muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora ya mana taimako ita annoba a dunkule ko virus ne ko ba ita bace ba ba bakuwar ababa ce ba ga musulmi da wanda ba musulmi ba tarihin duniya ya kunshi lalle an rika samun annoba nan da can takan zo salo salo wani lokaci wani lokaci kaga ta ɗibar yara wani lokaci kuma kaga ta ɗibar wato mata a ce ana mace-macen mata wajen haihuwa wani lokaci kuma ka ta haɗa duka wani lokaci ka danta ya kwalara wani lokaci kowane dai da irin sunayen da za a yi mata a takaicen mace-mace ba sabbin abubuwa ba ne ba a duniya a rayuwa musamman kuma ga musulmi wanda komai addinin su ya kunsa kuma babu abin da yake barin su a cikin duhu face su ya fayyace musu don haka kamar da bayani gabata za mu rika jin insha Allah gudunmuwar malamai magabata za mu rika kallon matsalolin mu a ta bangaren akida bangaren tauhidi domin shine bangaren da idan mutum ya asara sa to ya gama asara baki da duk abin da ya zo maka mazinka na musulmi ya birgita ka ya kada yan hanjinka ya ruda ka to ka koma cikin hayyacinka ka natsu ka san kai bawan Allah ne kayansa ne ciki da iko a kanka zai iya yin yadda duk ya ga dama da kai ya sarrafa rayuwarka yadda yake so ya ma rike rayuwar gaba ɗaya a duk lokacin da ya ga dama don haka baka da wani abin da zai ruɗa maka wato tunaninka ballantana ya jefa maka tsoron wani Allah maimakon tsoron Allah subhanahu wa ta'ala duka malaman musulunci tun daga sahabban manzon Allah wanda abin da suka koya daga shi manzon Allah din annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma abin da ya koya daga alqur'ani ne girma maganar Allah sifar Allah har zuwa waɗanda suka koyi musulunci ta hannun waɗancan bayan Allah magabata na ƙwarai yardaddu a wajen Allah zuwa almajiran wayannan har zuwa yau tun lokacin da ba a fara rubuce-rubuce da wallafa-wallafe ba a cikin addinin musulunci aƙidar musulmi aƙida ce guda ɗaya matuƙar yana kan aƙidar ahalin suna wani jama'a to ba ka samu ya samu raurawa To haka babu dalilin da a yau kawai wani abun da ya zo ma mutane kuma ma ta wata fuskar sha Allah tafiya na tafiya za mu nazarci wannan halin da muke ci a matsayin wani irin wato wata irin wato sifa ce ko mu'ujiza ta addinin musulunci wanda Allah ya so ya bayyana ta a wannan karni kuma ita take bayyana ya kamata musulmi su gode ma Allah ne ba yan hanjin su kaɗu ba su rasa zaune su rasa tsaye su rasa ina za su shiga ina za ya zama tunaninsu da kudurinsu da tsoronsu kawai ba bambanci da su da wanda ba musulmi wannan babban haɗari ne kwarai ka koma ga Allah ka natsu insha Allah komai ya farko yana da ƙarshe da izinin Allah wata rana sai labari kuma muna sa ran insha Allah gab ake da kawo karshen wannan jarrabawa da yardar Allah duk da miyagun bayan Allah waɗanda suke jin sun fi ƙarfin kowa a duniya suna ci gaba da yi mana barazana mu 'yan afirka a dunkule da kuma 'yan najeriya a keɗe cewa za ta yi mana ɓanna fiye da yadda sai a ko'ina ta allah ba taku ba ba ku ne kuke sarrafa ta ba mu a wurin mu kayan allah ne hakali ma mai bibiyar abin da ke faruwa wanda hukumar lafiya take fitarwa a nan gida zai ga adadin waɗanda suka kamu sabbi da wannan cutar jiya ko kaɗan bai kai adadin waɗanda suka kamu da ita ba shekaran jiya domin rahoton shekaran jiya wajen mutum 130 da 'yan kai ne aka samu sabon rahoto na kamuwa da wannan balahirar amma yau rahoton da ya fito yau mutum tamanin ne da bakwai kacal kaga an fara samun sauki muna roƙon Allah ta'ala ya sa wannan saukin ya dore muna fata Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan hali da muke ciki ya natsar da zukatanmu ya tabbatar da sahihin imani a cikin zukatanmu manya-manyan marubuta kamar da na yi bayani lokacin da aka fara rubutu irin su al'imam muwafaquddin ibn qudama al-maqdisi cikin littafin da suna lum'atul i'tiqad alhadi ila sabilin rashad ya yi magana kan kudiri da itikadi irin na ahalus sunna jama'a irin na musulmin kwarai da ya riga ya san akwai kaddara kuma kaddara wani hukunci ne wanda Allah ya rike a hannunsa shi ke sarrafa shi yadda ya ga dama babu wanda yake da katafus a jiki kaddara rukuni ne cikin gurfanan imani wanda musulmi ya san rayuwarsa gaba daya farin cikinsa ko bakin cikinsa lafiyarsa ko rashin lafiyarsa rayuwarsa gaba daya ko zuwa ƙarshen ta damuwa ko rashin damuwa duk gaba daya komai yana tafiya ne a bisa kaddarawar ubangiji subhanahu wataala wannan zai sa musulmi ba zai tunanin ita wannan annobar kamar ita ta kanta ba ko ita take da ikon ta cila ta daga nan ta je can ko kawai wanda bai mata ba ko ya bata mata da shi kenan ta farmashi ya kamata musulmi ya wannan tunanin ba ko kaɗan shi ta ma baiwar Allah ce kuma aikakkiya ce daga Allah za ta faɗa ma wanda duk Allah ya kaddara ta je ta same shi ne kuma ta yi abin da Allah ya ce ta yi kila za a ɗan wahala da shi ne na wani kwanaki ko wasu makonni ƙarshe ya warke alhamdulahi ana warkewa a wannan cutar masu warkewa sun ninninka wanda suke mutuwa yanzu a dadin najeriya rahoton sabon rahoton da ya fito a yau shine rahoton kamuwa da wannan cutar ya kama a yau dubu ɗaya ne da ɗari ɗaya da waɗansu lambobi a kai daga ciki waɗanda suka warke mutum ɗari biyu da ishirin da biyu ne wanda duk sun warke an sallame sun kuma sun gaba da harkokinsu waɗanda kuma tattalin a zuwa yanzu mutum talatin ne da biyar suna kaga wa'anda Allah ta'ala ke kaddara kwanan su ya zo kace cikin ta yan kaɗan ne in an kwatanta da wanda ke warkewa in an kwatanta da wanda suke kamuwa da ita sannan kuma ga musulmi dukkan wanda Allah ya hukunta zai mutu a cikin annoba makamancin wannan ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan musulmin mutuwa shahada ne mutuwa shahada tana daga cikin mutuwa mafi tsada a cikin nau'in mutuwa wadda Allah ke kaddara ma bayansa ashe abin farin ciki ne ma in Allah ya kaddara mutum rayuwar ta kare ka irin wannan hanya sannan kuma idan ta fyaɗe shi ko kuma ta fyaɗe na kusa da shi ya razana ya kadu da ƙashe kuma abin ya zo ya wuce shi musulmin a lokacin ya rungumi kaddara ya yi haƙuri da halin da ya tsinci kansa ya san ba abin da zai same shi abin da Allah ya rubuta mashi abin da Allah ya rubuta mashi kuma bai isa ya kauce mashi ba wannan ne ma sirrin da ya sa annabi su sulama tuntune ya hadisi ya ce in annoba ta auku kar a fita don guje mata inda kuma wato bata auku su kuma kasta shiga inda take don wai suna da tawakkali ko ta zabi'i a'a sai a dakatar da saduwa a dakatar da haduwa a dakatar da shigi da fice a tsakankanin wa'annan mutane to wanda zai yi haƙura inda annobar take ta zo ta ci ta cinye Allah ya tsallakar da shi to shi kuma za a rubuta mashi shi ma ladan shahada suna ka kenan musulmi ta ko ina bayi da fargaba bayi da wani abin da yake a sha ne ko asara ne ko ci baya ne a wajen kamar wancan mashahurin malami al'imamu tsahawi wani mashahurin marubuci shi ma suna daga cikin waɗancan karnoni masu daraja wanda shi ma a cikin mashahurin littafinsa sa ta hawuya littafi ne wanda ya samu karbuwa a duniyar ahli ta da kudiri shi ma idan mutum na bi a aƙidarsa ta 45 da aƙidarsa ta 88 duka ya warware wannan matsalar a tattauna cewa mashi'a ma'ana abinda ya shafi wato kaddara kaddara wanda wannan annoba tana da cikin abin da ke ce makaddara ya ce wani abu ne da Allah ta'ala ya bar tasirinsa a hannunsa ya bar ikon sarrafa shi a wajen har yake cewa babu wani mala'ika muƙarrab ko wani annabi mursan da ya san wani abu na sirrin ita shigara abu ne wanda yake hannun Allah don Allah musulmi dan uwa idan har ka san komai hannun Allah yake menene zai kayar maka da gaba me zai sa kafar gaba me zai sa ka rudewa me zai sa har ka rika kokarin mantawa da ubangijinka a gina takwas, malamin cewa yake yi dukkan wata mashi'a duk wani abin duk wani abin da wani zai tunani hatta ma mutane ko dabbobi ko aljanu ko mala'iku duka babu wanda zai so yiwuwar wani abu idan Allah ba wannan abin yake so yi ba a ce kuma abin ya yi dukkan mashi'o'i da ganin damoyi gaba ɗaya na bayan Allah suna karkashin ganin damar Ubangiji sai Ubangiji ya gada ma sannan abin zai yi saka musulmi ya yi da Allah kuma ya riƙe Allah ya dogara da Allah irin waɗannan bayanan da suke ƙoƙarin tabbatar da sahihin imani da kuma sahihiyar aƙida ta musulmi to a kansu ne in Allah ya so za mu gudanar da wannan tafsiri da ƙaitaccen tafsiri insha Allah mai fa'ida kuma kullum za mu zama ne na awa ɗaya in Allah ya da yadda ba za mu ƙosa mu kanmu kuma in Allah ya so ba zai jawo hankalin waɗansu su tunanin ana gudanar irin wannan gasa gagarumin aiki su ma su tunanin kwaɗayin lada su zo su suka mana wuri ba in allah so kamar da muke alkawari tun farko ko da mun ga hakan za ta faru to za mu duk wanda ya zo bayani eh, amma mutane wanda ba su wuce goma ba zuwa ashirin inda doka ma ta yadda to in wannan adadin ne za mu tsara musu yadda kowane zai zauna nesa da kowa ba tare da an cakuɗa ba muna roƙon allah ta'ala ya shige mana gaba da haka ina fata mai kara'a zai tabo mana suratul fatiha a matsayin mabudin wannan karatun namu ne بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت غير عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة ita ce mabudin alkur'ani mai girma wanda malamai kan ce yana ma daga cin sirrin rada mata wannan sunan aka samu suna fatihatul kitab mabudin alkur'ani mai girma sharar fage kuma muƙaddima kuma manuniya game da shi wannan babban littafi mai albarka wanda babu wani littafi da Allah ya saukar tamkar alkur'ani mai girma to ita wannan sura mai girma ita ce mabudi ko matashiya ko sharar fage na wannan littafin na daga cikin manufa dunkulalla ta ita wannan sura mai girma suka ce tabbatar da huskantar zukata ko huskantar da zukata zuwa ga Allah ta'ala tare da cikakkiyar bauta ko sifa ta bauta ga Allah maɗaukin sarki shi shi kaɗai sannan an mata suna suratul fatiha kamar da bayani gabata domin ita ce ake buɗe alƙur'ani da ita da ka buɗe alƙur'ani ita ce sura da za ka fara cin karo da ita ba wannan ne kawai sunan da sai fice da shi ba akwai daga cikin sunanta akwai ummul qur'an ko ummul kitab wanda duk wannan ya tabbata ne a ruwaice daga bakin fiyayyen talibai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kiranta suratul fatiha ana kiranta ummul qur'an ana kiranta ummul kitab annabi ya kiranta ummul kitab kuma ya kiranta ummul qur'an an ce hikimar da ke cikin raɗa mata kuma harwaye wannan sunan in ji malamai saboda ta kunshi kusan dukkanin maudu'i manufofi na alkur'ani mai girma tun daga ta Allah ta'ala da kuma bauta ga Allah ta'ala wanda wannan ta Allah abinda ya shafi tauhidi shine alƙawarin farko da Allah ya kulla da bayansa lokacin da ya halice sun muna alamu zarri cewa za mu yadda da kaɗaitar Allah subhanahu wa ta'ala ko muka ansa haka ɗin mun yadda Allah shi shi kaɗai ne Gauta kuma ita ce babban sirri da sinadarin halitta mutum da aljan gaba ɗaya kamar yadda duka ayoyin alkur'ani ne ake hararowa ana fitar da wannan kalmomi mun riga mun yi alkawarin ba za mu so mu tsawaita ba muna so mu ba da ma'anoni dunkulallu don a fahimce su da fatan a a aiki da su kusan yunwar da take damun musulmi a yau ita ce zuba zunzurutun karatu da faɗaɗen bincike amma duka galibi sai ya ƙare akan manufar burgewa manufar ba da tsoro ko manufar nuna kai idan manufar ta zama haka to aiki gaba daya lalace Allah ba ya son wannan aiki abinda muke bukata yanzu kyakkyawar niyya da kuma kyakkyawar fahimta don a samu kyakkyawan aiki saboda aikin zama karɓaɓɓe wajen ubangiji sannan tana daga cikin ko ita ce mafi girman surori a alkur'ani mai girma wato girma na daraja girma na ɗaukaka ba girma na tsawo ba a girma na mukamin girma na matsayi ita ce mafi girman surori na alkur'ani kamar yadda ana da wato kuma wato mafi girman ayoyi daga cikin ayoyin alkur'ani to haka ana da mafi girman surori ita ce suratul fatiha mafi girman ayoyi daga cikin ayoyin alkur'ani hadisi ya tabbata akan ita ce ayatul kursi Allah ta'ala ya kama haji sannan daga cikin sunayen ita wannan sura ana kiranta as-sab'ul masani sura mai ayoyi bakwai wanda ake maimaita karanta ita surar fatiha ayoyinta guda bakwai kuma an ce ana yawaita karanta su kamar yadda wannan ma aya ce a cikin suratul hijri laqad atina ka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim wannan sab'an min al-masani to hadisi ya inganta daga fassarar manzon Allah sallallahu alaihi yake ita ce suratul fatiha din da muke magana akan an ce bakwai abin maimaitawa saboda Allah ya wajabta a karanta ita suratul fatiha a cikin kowace raka'a ta sallah kai hamma da sallar da baraka raka'a take da ita ba amma sallar gawa hadisai sun inganta daga ma'aiki sallallahu alaihi ya ta dukkan sallar da babu Fati hatin kitabi a ciki to wannan sallar tun bici ce ba ta gama cika ba kenan dai wato ba ta cikin sallar ba ce ba za su samu karbuwa ba dole sai akwai hatin kitabi shi za aka ce mata asabul a ayi bakwai da ake maimaita karatun Allah ta'ala ya samu dace akwai tattauna da malamai suke yi dangane da matsayin bismillahir rahmanir rahim shin aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha koko aya ce mai cin gashin kanta shin koko ma dai ba ma dai aya ba ce ba kawai wato mabudi ne kawai a farkon surori wanda idan mutum na nazarin alkur'ani zai ga babu wata sura a cikin alkur'ani baki ɗayansa in ba guda ɗaya ba ba kafin a fara karatunta sai an ga bismillahir rahmanir rahim ta haka wasu malaman suke ganin wannan jimla a bismillahir rahmanir rahim wadda kirari ne ga ubangiji subhanahu wa ta'ala tana cin gashin kanta ne don ta zama marabi rabewa tsakanin sura da sura don haka ba za a kira ta aya daga cikin ayoyin wato suratul fatiha ba masu haka fa masu wannan ra'ayin daga cikin malamai suna da hadisai da suka inganta daga manzon Allah sallallahu musamman hadisan da suka waito irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi dai shi ya karanta da musa duk wata sallah idan babu fatiha to sallar bata fita ba to da mutum zai sallar kuma ya rage aya daya daga cikin ayoyin fatiha ai bai karanta fatiha ba amma sai aka ruwaito daga gare shi cewa an bi shi sallah ba ɗaya ba ba biyu ba an bi ma na abubakar bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi sallah ba ɗaya ba biyu ba an bi sayyidina Umar dan Khattabi a matsayin khalifa na biyu an bi shi sallah wanda kuma sallolin nan akwai masu karatu a bayyane ba a taɓa jiwo manzan Allah su sulama idan ya zo karanta fatiha sai an ji ya fara da bismillahir rahmanir rahim hujjar su kenan suka ce kaga kenan a ce bismillahir rahmanir rahim ba aya bace ba daga cikin ayoyin suratul fatiha akwai kuma ra'ayin malamai wanda ke ganin a aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha har ma da masana alqur'ani sosai sun tafi a kan cewa bismillahir rahmanir rahim aya ce ta farko a cikin suratul fatiha amma an kuma aje ta ta zama mabulin kowace sura ba a matsayin aya ba sai dai a cikin suratul fatiha wallahu a'ala wa alam su akwai wujuhatin nazar nasu akwai hadisai ingantattu su wanda suke ba da wannan ma'ana sai dai muna kokarin kauce matsawaitawa domin kamar da na yi manuniya mun fi buƙatar sanin ma'ana don mai aiki ba sanin dogayen sharhohi wanda kila in suka yawa ma wani sashe ya mantar da wani sashe kenan a irin wannan saɓani mai dalilai shine ake cewa mutum yana iya ɗaukar kowane bangare ya ji ya natsu da shi ya ji dalilan wannan sashen sun fi kama masa hankali ya yadda dalilan wannan sashen su zama su ne amsar da zai bayan ranar da ya tsinci kan shi a kabari munkar da nakir ne mai tambayoyi a matsayin wakilan Allah yan aikin Allah zuwa tambaye shi in rayuwar da a duniya irin addinin da ya yi to idan mutum ya ji wannan hujja ta ɓangare kaza ta fi natsuwa a gare shi da akwai dalilan akwai hujjojin ba son zuciya ba ne ba to sai mutum ya rike ya aiki da shi shi san hata alimamanmu ko shi za ka ji in sun zo karatun sallah ba sai za ka ji suna karanta bismillahir rahmanir rahim ba kuma za ka ji wasu kuma limaman kuma suna karantawa to kowane yana da dalilinsa Allah ta'ala ya samu dace sannan lafazin bismillahir rahmanir rahim yana alamta akwai wata kalma da ke ɓoye wadda ma'anarta malamai na ƙaddara, kamar abda'u qira'atul qur'ani idan karatun ne tun yanzu karatun muke magana abda'u qira'ati bi ta'ala ina fara karatu na da ambatar sunan Allah maɗaukin sarki dan neman albarkacin wannan suna mutabarrikan bi zikr ismi wannan kalma ta bismillah alaman suka ce mana ta kunshi abubuwa kamar guda uku haka abu na farko dai ta kunshi sunayen Allah waɗanda suke mafiya kyawu sunan farko shine Allah bismillah bismillah Allah wannan suna na Allah yana nuna ma'anar al-ma'budu bi haqq wanda ake bauta mawa bautar ta gaskiya kuma wannan sunan shine suna da ya fi kowane suna na Allah ke bantuwa da Allah din shine sunan da ba a yi wa Allah tarayya a cikinsa ko da kuskure ba a ambatan wani mahaluki da suna Allah da an ce Allah to sunansa kenan kuma babu wani yare da in an ce Allah a gaban shi bai san wa aka faɗa ba ko da yana da wani sunan da yake ambatan Allah a wajensa a keɓa a yarensa a lugarsa sama bai cewa a ce Allah yake bai san wannan wanda ake magana a kai ba ya yi cewa ba zai bauta ta mashi ba ko kuma kawai bai yadda da shi ba ko wani abu makamancin haka amma dai ya dai san eh lalle akwai wannan samamman kuma shi shi kaɗai ne sama da ƙasa babu wani sun shi su sunan Allah ismul jalala shine akhafsu asma'illahi ta'ala wala sama bihi ghayruhu subhanahu wa ta'ala ba wani wanda ake raɗa ma wannan sunan sai kuma sunaye biyu ko sufofi biyu rahman wanda ke nuna shi Allah ɗin can to kuma ma'abucin yalwatacciyar rahama ne ga bayansa gaba da yana ba wanda yake so yana ba ma wanda bai so yana ba mai hankali yana ba mara hankali yana ba namiji yana ba mace yana ba yaro yana ba babba yana ba tsoho yana ba matashi yana ba dabbobi da itatuwa da tsirai da kowa da kowa gaba ɗaya rahamaniya shine ma'anar wannan sunan na ar-rahman ai zur rahmatin wasi'a ma abucin yalwataccen rahma fa huwa rahmanu bi zati shi kanan kansa mai yalwataccen rahma ne subhanahu wataala sai kuma suna na gaba shine ar-rahim wato ar-rahim shi ma zur rahmatil wasila ma abucin rahma wanda take haduwa da wanda aka turo ta zuwa wurin shi wa yarhamu bi rahmatihi man sha min khalqihi wa minhum al-mu'minuna min ibadihi Allah yana jin kan wanda ya ga dama daga cikin halittunsa cikin bayansa amma musamman daga cikin bayan da Allah ke keɓe su daga sauran bayi ya musu rahama ta musamman su ne bayansa masu imani Allahumma ja'alna minhu shi sa a fassarar malamanmu na zaure Allah ta'ala ya saka musu da alheri sukan taƙaita, suka ce arrahmanu mai gaman makyauta arrahimu ɓancin kyauta a lahira don mu a taƙaice kenan mai gaman makyauta kamar yadda aka bayani ya ba wanda yake so ya ba wanda bai so sai ka ga duniya ta ma fi daɗewa hannun kafirai a nan a rayuwar duniya Allah ala ya ɗauki dukiya ma dudu ya ba su ya mallaka masu tattalin arziki ya ba su ikon ta tsarifi kamar hannun muke ciki yanzu duniyar mu ta yau tana hannun kafirai makiya Allah su suke juya ta yadda suke so tattalin arzikin ta kab yana hannun duk arzikin maɓuɓɓukarsa tana yankunan da musulmi suke amma sai allah ta'ala a bisa ganin damarsa da bisa tsari irin nasa da bisa kaddarawarsa sai zan musulmin ko ba su da lokaci ko ba su gano ma yadda za su tono wannan ni'imar su ci gajiyarta ba saboda an riga an fi ƙarfinsu a duniyar ta ko'ina tattalin arziki kamar da bayanin ya gabata sarrafa yadda za a sarrafa arzikin ƙere-ƙere sannan da abin da ya shafi harkar tsaro duk gabaɗaya ɗaya hannun waɗanda Allah bai san su suke gudana haka nan abin da ya shafi education ilimi ko tarbiyyar duniyar gaba ɗaya tarbiyyar wancan da ake bi kusan ita ce da take tara ita zakaran take tara ita hasken ke haskawa ita ake ƙoƙarin wato a iya a matsayin an waye a matsayin an samu ci gaba kuma sai ka samu abin da kai ci hada musulmin duka suna ganin rayuwa irin ta turai ci gaba ne kuma wayewa ce kuma abin sha'awa ce wannan ma wani nau'i ne na an ci mu da yaƙi ta nan wajen haka abin da ya shafi wato a siyasa duka su suke gudanarwa siyasa tattalin arziki harkar tsaro harkar tarbiyya duka gaba ɗaya tana hannunsu shi sa wajibi musulmi ba farka sosai wannan balahira annobar da ake magana lalle in ka kalle ta wata huska ka kalli guguwar da ke kaɗawa na wannan balahirar annoba yana alamta maka lalle an yi wa musulmi a dunkule juyin mulki saboda ban ji wata murya ba da ta waiwayi musulmi mai ce gudunmuwarku akan wannan harkar a ce an ba musulmi suna da dama su kawo ra'ayinsu a shi kawai da an magana a ayi likitoci ƙwararru na duniya sun ce kaza na ai shi kenan sai ta wani abin ma aikin namu ne aikin musulunci kuma hana mutane ta kuɗa wannan karantarwa addini ce mun ba da hadisi na su duk ma'anar shi kawai muka kawo annabi ne ce kar aje inda annoba ta bayyana su kuma su ɗan ciki su fita kaga wannan batun abin nan a rarrabu karantarwar mu karantarwar addinin mu batun wani a wanke hannu musulmi sau nawa yake wanke hannu kullum bayan wanka kuma da yake da shi ran juma'a kai wanka ka wanke dukkan jikinka ka sa kayan kayanka har ka fesa turare bayan ka yi wanka ka yi alwala sannan za ka tafi masallaci cikin yanayi na ban sha'awa na tsabta da ƙayatarwa eh saboda muhimmancin tsafta ita ce wahayi na biyu a tarihin wahayi a wannan addinin namu na musulmi daga ikra bismi rabbikal ladzi khalaq sai ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fa'ad wa thiyabaka fatahhir wa rujza fa'ad duk wannan bisin tsafta ne gaba da ko dai tsafta ta hissu ko tsafta ta ma'ana tsafta ta hissu ita ce wa thiyabaka fatahhir tsafta da ma'ana wa za fahdu saboda musulmi tsafta abu ne da take addininsa ne karantarwar addinin shi ya ce ka rika wanke hannu sannan kuma a gefe guda kuma inda ba karantarwar mu ba aka kuma hari addinin mu shine kakkai musabaha da mutane wannan kan hari ne aka wa musulunci mu ba a gina wata fahimta akan zato ya rinjaye ya ƙini bal ka'ida ce da malamai suka ajiye min min idin al'il cewa la ya ya zuru yaƙinu shek ko bi a al'yaƙinu la ya zuru bishak yaƙini ba zai bushe ba saboda shakka ina yaƙini ana ina shakka yaƙini ne maganar manzon Allah da ya ce musulmi da musulmi ba za su haɗu su yi juna sallama su yi musabaha ba face su rabu face sai an gafarta musu wannan gafarar da za a samu sanadiyar wannan gaisuwa ta musulunci yaƙini ne domin maganar manzon mu ce hadisi ne inganta su kuma likitoci da suka ce tana iya a kamu da ciwon eh, coronavirus saboda an yi musabaha suna su shakka ne don ba ya kini ba ne har yanzu ba mu samu ɗan rahoto cewa ga wani mutum sanadiyar musabaha ne ya samu tahi ciwon ba ba a samu ba duk duniyar kafiran da duniyar musulun ba inda wani rahoto ya zo a kan haka to da haka bai kamata yaƙininka na karantar annabi ya gushe ba saboda zaton mai zato saboda shakkan mai shakka saboda tsammanin mai tsammani saboda haka karantarwar addininmu ita ce tabbatacciya na'am addininmu ya ce malamai sun karanto mana mun lokacin sahabbai annoba da aka yi a sha an gane ku annobar da ta yi fice ta shahara a tarihin musulunci wadda ta ci masu adadi da yawa cikin sahabban manzon Allah su manya da yara wannan a wannan annobar nan ne khalifa a ibn al'as as ta'ala anhuma yake cewa lalle na lura bayan an rantsar da shi a matsayin gamna na lura annoba tamkar wutar daji ce wadda wutar daji makamashinta kamar wuta ce makamashi take bukata kuma kudin nan ku ne makamashinta don ni ina ganin duk abin da ya kamata mu fita daga gidajen mu mararrabu wannan kuma ya zama sanadin eh an rarrabu din kuma Allah ta'ala ya kawo ƙarshen wannan annoba sanadiyar haka wannan kenan kenan rarrabuwar makarantar addinin mu bayan haka duk in kabi darussan za ka ga kar a sa mara lafiya cikin masu lafiya ina makarantar addinin mu ce hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatar da akwai cikin turuta akwai wanda ake ɗauka duk wannan karantar mace ba wani abin da aka zo mana da shi sabo sauraka ya kamata musulmi fi itizaz da zuwan wannan ainihin hali da muke ciki su gane nasu dai shi ya fi ko da an masu wayo an rena masu hankali an firgita su suka mance da cewa abin duka nasu ne to su dawo cikin yankin su gane cewa nasu Allah ta ya samu dace بالرحمة الواصلة وهو يرحم برحمته من شاء من خلقه ومنهم المؤمنون من عباده جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي له dukkan wani nau'o'i na abin a kira shi abin yabo abin godiya ko sufofi irin na girmama da kamala Allah ta'ala ke da su shine ma'ana alhamdulillah yawwa dukkanin nau'o'in yabo da godiya to Allah ne duk abinda za a ce masha Allah madalla kai mun gode mun yi farin ciki mun ji daɗi alhamdulillah to dukkan sifar da ke da wannan to suka ce ta ubangiji subhanahu wataala in ka ganta wani abu nata wajen wani bawansa ya balla ya dan tsunkula ne ya san mashi domin ya yi amfani da ita shi ma ya samu sakamako wajen ubangiji amma cikakkun sifofin cikakkun abubuwan yaban tabbatattun duka wannan na Allah ne subhanahu wa ta'ala duna ban da wannan domin kuwa Allah shine rabbu kulli shay'in wa khaliquhu wa mudabbiruhu Allah shine ubangijin kowa da komai kowa da komai a kallunan ubangijin kowa da komai shi ya halitta wannan kowa da komai din ciki hada wannan cutar da ake ganin kamar ita ta kanta mun ce ba ma so mu baya akan matsalolin da malamai suka tattauna a kai an kirkire ta ne ko ta zo ne duka wannan kowa da wujahatin nazar nasa ba dai sabon abu bane ba wanda suke da imani da duniyar nan yahudawa da mataimakan manya-manyan munafukan da duniyar ce ta aure su ba wai kwan abu bane ba cewa suna kirkirar makamai wanda za su harba a ta yanayi na iska akan abokan gaba kwana-kwanan nan cikin yaraki an zargira shi da cewa ta yi amfani da makamai masu sa guba wannan ba sabon abu bane ba haka idan an ce wannan kirkirar musiba ce amma daga ba Allah ya an shi ya sarrafa ta yadda ya so ba wani sabon abu bane ba ba wai ka ba dan adam wani iko ne ba da bayi da shi asali masana ma sun karantar da mutum an ka kance virus to ba kwayar halitta ce mai rai ba ka wani wani su dabaru ne da su dabaru da su hikimomi kawai aka samar da wannan yanayin da haka ba wani abin da yake na shiga duhu a ciki na'am Allah shine ubangijin komai da komai ko mahalicin komai da komai kuma shine mai gudanar da al'amuran komai al'alamin jam'u alam da aka ce rabbul alamin mai alamina ko menene alam wa hum kullu ma siwa Allah ta'ala duk abin da ba Allah ba sai yake ce ma alam a takeice jagorancin alam duka gaba daya to halittu uku ne ke yi sune mutane da mala'iku da aljanu amma duk sauran halittun duka suna cikin alam sana'un Allah ta'ala ba da hamdihi a ta sabiqa wannan da aka ce rabbil alami nau'i ne na yabo ake karawa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ar rahim haka nan shi ma yabo ne da girmamawa ga Allah subhanahu wa ta'ala tamjidu lillahi ta'ala bi annahu al-maliku aya ta gaba maliki malik yawmiddin har wa girmamawa ne ga Allah ta'ala bi annahu al-maliku li kulli ma fi yau yawm al-qiyamati haythu la tamliku nafsun li nafsin shay'an yawmuddin yawmul jazaa wal hisab inda ake nunawa ranar tashin kiyama a yau da jiya da gobe da rayuwar duniya gaba ɗayanta duka mamallakin na hakika ne Allah amma aka nuna wannan mulkin sai ranar tashin kiyama kamar can ne ya tabbata a matsayin maliki wa mai don ne saboda a can ne kowa zai gani a ƙasa na idan ka ce Allah shi ke mallakin duniya wanda bai san Allah ba zai ga a ah, kowace ƙasa fa da shugabanta wannan shugaban shine mamallakinta kowane gari da sarkinsa sarki shine mamallakinsa kowane gwamnati jaha da haka wani tunanin su nan zai bayar to wannan gajeren sanin nasa karamin sani kukuni za a warkar da shiran tashin kiyama a ranar da Allah har shelantawa zai yi ya ce limanil mulkul yau wake da mulki a yau ba wanda ya ce daga hannu ya ce ni ne shi Allah ne ya yi tambayar kuma shi ne zai ma amsa ya ce lillahi wahdu ta gaba fadin Allah ta'ala ihin nasra iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ma'anar wannan shine nakhussuka wahdaka bi anwa'il ibadati wa ta'a shiri kuma aka ghayrak ومنك وحدك نطلب العون في كل شؤوننا فبيدك الخير كله wala mu'ina suwa malaman suka ce ma'anar wannan aya shine muna keɓance ka ke kai kaɗai da dukkan nawoyin ibada an ce ibada hada tsoron nan da ake kokarin baiwa mutane mutum ya firgita ka ya razana ka sai tsoronsa shi nan daga nan sai yadda ya da kai in yi gita maka sharuɗa ba za ka iya tsallakawa ba to su ma haka suke amfani da bukun zukatan mutane don su tsoro a cikin zukatanmu ta yadda duk shirin suka zo mana sai mu wato bi su a nan muke jan hankalin wasu daga cikin gwamnatocinmu su ji tsoron allah su sani mu ha bayan allah ne ba bayan wa'ancan kasashen turai da suka ci gaba ba ne ba mu ba bayan su ba da aka su daina tabbaka mana duk abin da tura suka zo mana da shi su ce sai mun yi aiki da shi ɗari bisa ɗari bal ma wa'ansu yadda suna ma ƙoƙarin su wuce turawa suna kakaba mana dokokin da sun fi karfin tunaninmu kuma babu wani tallafi irin na turawan da suke matalakawa a iya sani na ban san kasar da ake kare doka ba a duk duniya tamkar najeriya talakawa su karya masu mulki ma su karya yawanci masu mulki a najeriya ba sa kallon talaka da kima ko ta kwabo shi sa sai su yi masu dokar yadda suke so wata ta biyo bayan wata su kuma talaka ga biyayya za a ce mu kyautata mu zuto mu ce biyayya ko da tsoro ne dai su sun dai biyayya in sun fito za su ɗan yi zanga-zanga haka a bisu a harbe wasu ƙasashen an harbi masu zanga-zanga sai ka ji masu harbin an hukunta su a hukumance haka ji irin wannan a najeriya a wannan munasabar akwai wanda suka yi ƙoƙarin su yi zanga-zanga jami'an tsaro suka harbe har ba mu sake jin an yi wata magana da shafi su ba kawai shike na an kake banza su ma ai yan najeriya ne suna da haƙƙi a ƙarƙashin gwamnati in sun yi kun yi doka ta yi hankalin su ne bai kai su fahimci dokar ba alhakin ku ne ku wayan musu da kan iyakar iyawar kar a waye gari kawai an ji dokar ba waye da kai bayan dokar kuma ba a ci gaba da waye da kan mutane ba ba su fahimci doka ba sun fito sun kalubalance ta kuma a ce a biyu a karkashe kuma shi kenan an kashe banza kamar an kashe wani abokin gaba wannan duka a najeriya ake samun irin wannan wanda shi ma duk wannan nau'in kare doka ne muna roƙon allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan jarabawa kuma muna roƙon shi kare jarabawa mu da abin da ya fi ƙarfin imanin mu allah ya nuna mu addinin sa fahimta ta gaskiya ya ba mu ikon aiki da shi muna roƙa wa kawunan mu Allah muna roƙa mu dukkan masoyan mu na kusa da na nesa ubangiji subhanahu wataala rahamar sa da jin kansu da kuma gafarar musamman a wannan hali da muke ciki na watan Ramadan watan alala da rahama da jin kai Allah kan kare mana zunuban mu Allah ta'ala ya ba mu natsuwa da kwanciyar hankali a ƙasar mu Allah ya yi mana wannan annoba da ke damu mu ana yin addu'a ta musamman ga shi wanda ya dauki non yada wannan karatu da kuma isar da shi Allah ya tsare masa dukiyarsa kuma ya tabbatar da shi bisa ayyuka na alkhairi makamantan irin wayannan ya yawaita mana irin su a cikin al'umma Allah ta'ala ya zaunar da kasar mu lafiya jagororin mu muna fata Allah ya shige masu gaba ya tusa musu tausayi da jin kai a cikin zukatansu da kuma cusa musu fahimtar cewa talaka abokin tafiya ne ba abokin fada bane ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah Thank you.